daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku je yadda a jihar Gombe wasu 'yan kungiyar nan ta Boys Brigade su shida suka game da ajalinsu. su. bayan da wasu masu motoci suka taka su yayin da suke jiran gwano don murnar shagulgulan ista to shine yara dai guda shida yanzu dai rai ya yi hali yara kuma wajen ishirin da shida ana nan ana kokarin kai musu muna dauke da ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin da rashin tayi wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Vladimir Zelensky ɗan shekaru 41 da haihuwa wanda jarumi ne ɗan wasan barkwanci mai fitowa a shirin talabijin ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kaɗa ƙuri'a sakamakon jin bayan masu bayanan masu kaɗa ƙuri'a ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi wanda ya kusan ninka na abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa yayin da suke murna a Kiev jiya Lahadi cewa wannan nasarar tamu ce gaba ɗaya. Na godiya ga kowannenku yanzu babu wasu jawabai da zan muku, na so na ce na gode. Yayin da yake amsa shan kayi a jiya da daddare. Rushenko ya miƙa saƙon taya murnarsa ga Zelensky sannan ya kuma ƙara da cewa zan bar ofishina amma ina so na sanar da tabbacin ba zan bar fagen siyasa ba. Daga baya Rushenko ya rubuta wani saƙo a Twitter cewa da gani ka san ana cikin murna a fadar shugaban Rasha ta Kremlin kan wannan zaben suna ganin tunda an samu sabon shugaba wanda bai da gogewa ƙasar ukraine za ta gaggauta komawa kan falakin da rasha za ta rika juya ta yau litinin 'yan sandan sri lanka sun ce adadin waɗanda suka mutu a jerin hare-haren bama-baman da aka kai a coci-coci da kuma otal-otal ya karu zuwa mutum 290 mutane fiye da 400 ne dai suka samu raunuka a tashe-tashen bama-baman Jami'ai sun ce an damke mutane sha uku dangane da hare-haren na bama-baman. Tuni Sri Lanka ta kafa dokar hana fita nan take sannan ta katse duk wata babbar kafar sada zumunta saboda hana yada jita-jita. Fashewar ta girgiza kasar da ke kan tsibiri wacce take zaune lafiya tun bayan yakin basasa inda aka zubar da jini wanda aka kawo sa shekaru goma da suka gabata. Labarun na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran da tattaunawa da aka tsara. wadda za ta mayar da hankali kan karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da fada da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu. ziyarar tasa ta kwanaki biyu ya fara ta ne jiya lahadi inda zai fara yada zango a birni mai tsarki na mashhad inda ake sa ran zai kai ziyara a kushewar imam reza wanda musulmi 'yan shi'a suke girmamawa ana kyauta da tankan zai tashi zuwa babban birnin kasar tehran don da kuma tattauna tare da shugaba Hassan Ruhani da kuma manyan jami'an gwamnati a cewar gidan talabijin na Iran. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da caccakar rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller kwanaki kaɗan bayan da aka fitar da tataccen kwafinsa ga jama'a wanda ya kira shi bita da kulli. Makiyan Trump da fusatattun 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka rubuta rahoton na mula sun kaɗu sosai saboda ba a samu shaidar an yi haɗin baki ba, ba komai ba ne illa bita da kulli wanda bai kamata tun farko a bari a fara shi ba, abinda Trump ya faɗa jiya Lahadi kenan. A wani saƙon Twitter na daban ya ƙara da cewa duk da babu wani haɗin baki, babu karan tsaye ga shari'a. masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar democrat ba sa son su je su yi aikinsu na majalisa Muhammad Hafiz Babala kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya wasu 'yan kungiyar nan mai ba da horo kan da'a da kimar kai wadda aka fi sani da Boys Brigade su shida sun game da ajalinsu a lokacin da suke jerin gwano da murnar bukukuwan Easter inda wasu masu motoci da ake zargin sun yi mankas da barasa suka taka su. Sai dai kamar da rahotanni ke nunawa wasu daga cikin jama'a da lamarin ya fara a su sun yi abin da wasu ke ganin riga malam masallaci ne inda suka ɗauki doka a hannunsu. su. kamar yadda za a ji a wannan rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana daga bauchi sakataren majami'ar ekwa na jihar gombe ya yi mini karin haske kan batun a hira ta da shi a lokacin da ya ziyarci asibiti don tantance mutanen da suka rasu da kuma jin rauni eh, ni suna na adamu dauda ni ne sakatare na ekwa gombe dcc mhm. to shine yara dai guda shida yanzu dai rai ya yi hali yara kuma wajen ishirin da ana nan ana kokarin taimaka musu yanzu kana ina ne wannan magana da muke da kai yanzu ina cikin specialist hospital na gombe a gombe state mm-hmm. yan sanda kamar sun kawo wani ɗauki ne ko kuma dai da yan sanda da sojoji duk sun kawo ɗauki to su wa'annan mutanen da yake suka zo da motar nan suka kaɗe yaran nan har suka kashe yara shida a ciki kenan wani hali suke ciki su gaskiya mai gida su ma an kashe su an kashe su su guda biyu suna nan su ma gawansu a bakin emergency a to eh. to yanzu ku a matsayin ku na shugabanni wani magana za ku yi ko kuma kira wa iyayen yara da ma dai gwamnati akan irin wannan a ka aika tun da yake ma mun samu labarin cewa shi wannan mutumi ko ko mutanen sun shawu ne sun yi mankas da giya gaskiya sun shawu sun yi mankas da giya amma abin tausayi shine mutanen ma jami'an tsaro ne wanda suka yi wannan aiki eh, domin shi gawa daya ga aidikan nashi dan civil defense ne ɗayan hmm. kuma kamar yadda suna faɗi sun ce dan sanda ne amma ni ban ga aidikan din shi na tabbatar ba amma na hmm. civil defense na ga id card nashi har na ɗauki hoton id card nashi shi civil defense ne abu ya riga ya faru sai hakuri yawwa to kiran da za mu yi wa gwamnati shine jami'an tsaro sun yi kokari amma inda zai yiwu mu ƙara samun jami'an tsaro suna zagawa a gari kamar dare ya yi haka suna ganin abubuwan da yake faruwa irin wayannan mutane masu sha'awa suna jan mota da daddare nan idan za a yi ta ɗaukan mataki akan irinsu kaga da zai kawo mana sauki da kuma zaman salama a wannan ƙasa din. tun da farko kuwa wani gano kuma ɗaya daga cikin jagororin kungiyar boys brigade din ya yi mini bayanin yadda lamarin ya faru muna nan an bibi ne ana celebrate na isa eh, so mun doko hanya sai muka kashe len an bibi ne to eh. da muka kashe len ya zo ya same mu for the first time ko ba ka ba ni ne na bashi hakuri da ni da wani ofisara muka bashi hakuri muka ce sa ka yi hakuri ko ba ka ba wani eh, brigade ne to da muka bashi hakuri muka ce sa ka yi hakuri ka bi ɗaya hanyar can sun shawo ayoyi ne da shi da abokin sa cikin mota da ya zo yake ce mana wai mu ban mu da hankali ne wai ba mu san zai iya harbin mu ba mun zo mu kashe hanya na ce mai sa ka yi hakuri mun tare mutane eh. dama ka yi hakuri amma ka bi can muna tsirali na isa ne ko ba ka ba sai kamar ya ji mu ashe da ya zo shi nan mutane kuma ga mutane da yawa sai aka ba shi hakuri sai ya wuce ashe ya je ya sake zagayewa ne mu biyo asalin tsakiyar layi inda mutane suke sai kashe wuta ya zo da gudu ya shiga kan yara kawai ina son su ba su san ko ba su ce ba su yara sun mutu wasu sun karye iyayensu suna can a kwanciya gida sai kai to sai dai kuma zuwa wannan lokaci da na aiko da rahoton babu wani bayani daga hukumar 'yan sanda kan batun abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria kuma da allah gaida abdulwahab muhammad to kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. yanzu kuma bari mu je ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya Masu saurare Assalamu alaikum. Kwamitin dattawa da ƙwararru 'yan asalin Kano ya shirya taron masu ruwa da tsaki a ƙarshen mako domin lalubowa tattalin arzikin Kano makoma. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Malam Masu saurare shirye-shiryen mu da suka gabata mun kawo muku bayanai game da mamayen da baki suka yi wa harkokin kasuwanci da hadadar cinikayya a Kano musamman mutanen China da na India. Kuma har ma kuka ji yunkurin da majalisar dokoki ta kanan ke yi domin warware wannan matsala ta hanyar doka. A yau kuma shirin zai taɓa wani yunkuri da wani kwamitin 'yan asalin Kano ke yi ne kan yadda za a yi wa jihar Kanan garan bawul musamman ta fuskar tattalin arziki da sha'anin ilimi kwamitin da aka raɗawa suna da turanci kano concerned citizens initiative wato kcci a takaice na ƙarƙashin jagorancin alhaji bashir tofa kuma ya kunshi dattawa da ƙwararru da kuma waɗanda suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Ranar Asabar ɗin da ta gabata ne kwamitin ya yi wani gangamin masu ruwa da tsaki a ci gaba da ƙoƙarinsa na shata taswira da kuma jadawalin raya tattalin arziki da zamantakewar al'ummar jihar kano da ma na yankin arewacin najeriya baki daya la'akari da tasirin da kanan ke da shi a kan sauran jihohin arewa musamman a fannin cinikayya da masana'antu da kuma fagen ilimi. Malam Abdulrahman Umar Dikko masanin hada-hadar banki da kuɗaɗe kuma guda cikin dattawan da ke aiki tukuru a wannan kwamiti ya yi wa wannan fili ƙarin bayani game da muradin da suke son cimmawa. Babban abin da muka muka yi kokarin fito da shi shine fito da matsalolin da Kano take da shi. Mu gaya kan mu gaskiya kan halin da muke ciki. sannan muka fito da matsalolin sannan sai in fito da waɗansu abubuwa da za a yi a gyara waɗannan matsalolin to shi yasa muka samu masana a wuri da suka yi fito da waɗannan matsalolin sannan suka ba da shawarwarin yadda za a fita daga waɗannan matsalolin ka ambata matsaloli kamar lafazin ka nuna matsalar ba ɗaya ba ce kenan eh to manyan dai guda biyu ne wanda suka shafi ah, mu. na farko dai muna da yara sama da miliyan uku da rabi da ba sa makaranta shekarun sai kai su je makaranta amma ba sa makaranta sannan kuma matsala ta biyu akwai manya wanda ya kamata shi suna da aikin yi tsakanin miliyan uku zuwa hudu wanda ba su da aikin yi a kano matsala ta uku saboda wannan rashin aikin yin da rashin tarbiyya na yara suna yawo sakaka titi kano ta zama babbar kasuwa na sai da kwaya da mugayen abubuwa da yara suke sha suna maye to kaga waɗannan manyan matsaloli su ne ya kamata mu sa gaba mu san yadda za mu yi maganin su to kuma fitowa da waɗannan abubuwan zai sa lalle lalle a ce to me ya dace a zauna a yi a yi don a gyara waɗannan abubuwan a takaice a dunkule kenan za a iya cewa kaman wannan rukuni biyu wanda sa ya nuna mutum miliyan bakwai da doriya su ne damar ku yanzu eh to su ne gaskiya babban matsalar ta Kano hmm. in dai za mu san yadda za mu tsara tattalin arzikin kasar mu ko ta hanyar masana'antu ko ta hanyar noma da hanyar ilimin ma yadda duk yadda za a yaran nan ya zama da sana makaranta kaga kaga an kawo da wannan wannan miliyan uku da rabin da ake magana kuma wannan raguwar da muke magana marasa aikin yi duk yadda za a samu ko noma ne za su koma su yi su koma su idan masana'antu ne za a za a farfado da su ko a fito da wannan sababbi wanda za su yi abin nan to zai gyara wannan matsalar ta rashin aikin yi tun da ka ce kun gayyato masana a fannoni daban-daban watakila kama daga ilimin zuwa sha'anin tattalin arzikin kuma dama a junan ku akwai masana tattalin arzikin da kuma waɗanda suka ƙware a fannoni eh, na rayuwa daban-daban waɗanda shawarwari aka tattauna sannan kuma eh, an ba da hanyoyin da za a bi don ganin cewa wancan buri da kuke da shi akan akalla waɗannan 'ya'ya miliyan bakwai ya an cimma shi sun ba da shawarwari mm. kamar su waɗannan masu na harkar masana'antu ai ba za ka iya kafa masana'antu ba idan ba baka da wutar lantarki to ita kanta wutar lantarkin da ake kawo ake ba Kano a rana watakila masana'anta guda ɗaya sai ta yi amfani da duka duka duka wannan wutar da haka idan ba an samu ƙarin wutar lantarki a Kano yadda waɗansu masana'antu za su kafa a nan ba ba za samu wannan ci gaban ba to akwai tsari da na sani da mai martaba yake yi tare da gwamnan gwamnan Kano suka haɗu suna yi yadda za a kawo tsari na yin wuta mai yawa a kano samar da wuta mai samar hmm. mai kamar um, kilowar ɗari biyar zuwa sama wani masana'antu za su iya zuwa in an kafa masana'antun za su samu wuta da za su amfani da ita su yi tafiyar da harkokinsu kuma mutanen mu za su samu dama su yi aiki. Rakete na san eh, yawanci eh, ko da wuraren da ma ba a da wannan irin kalubalen da mi zirfin sai kai wannan mizani Ah, akwai abin da ake cewa development plan wato wata taswira ce ta ci gaba ko raya al'umma misali kutun da kun iya gano cewa ga dimbin wannan kalubale na rashin zuwa makaranta da na rashin abin yi da sauransu akwai wani daftari ne da watakila kuka samar ko kuke kokarin samarwa wanda watakila zai shata wa gwamnatoci layi da ku da su a dinga tafiya tare a game za a kai eh to yanzu abin da muka muka tsara za mu yi wani tsari na tattalin arzikin kasa a yi tsari wanda zai shekara biyar shekara ashirin da biyar ana bi wanda za a rarraba shi a ce ga abin da ya kamata yi nan da shekara hudu wanda za a yi nan shekara takwas har zuwa wani dogon zango ko kuma a iya tsara shi ta da yanzu muna muna kan wannan tsari ne ba lai a ce a gashi na shekara ashirin da biyar ba ne za a yi cewa ga waɗansu abubuwa da ya kamata lallai a ringa yin su yadda ya kamata duk wani ware da ya fito zai shiga makaranta zai shiga wani makarantar kuma zai samu dama da zai karatu karatu karatu ingantacce kuma karatun nan ya zama mai amfani wanda in ya gama sakandare ya fito ya koyi wata sana'a da zai fita je yayi ba lalle sai ya je ya tafi yana neman yana neman aiki ba eh, dama Kano an santa da mashahuran mutane a fannoni daban-daban za a iya cewa kamar wannan kwamiti naku ya kunshi kowa da kowa kuma kowa da kowan ya aminta yanzu lokaci ya da za a kalla alƙibla guda. a gaskiya tsarin da muka yi yanzu duk wani wani fitacce wani sananne a cikin fannin tattalin arzikin kasa ko fannin ilimi ko lafiya za mu janyo shi mu sa cikin wannan kwamitin da za a yi wannan tsarin na tattalin arzikin kasa kuma idan an yi niyyar mu ce wannan tsarin cikin da ubangiji ya zama doka yadda kowace gwamnati ta zo za ta bude wannan tsarin kowace gwamnati ta zo za a mai da shi kamar doka a majalisar jiha a ce ga wannan tsari na tattalin arzikin kasa da sauran abubuwa gama ba ta ya tsaya kan tattalin arzikin kasa ne kawai ba don da kaga zai hada da ilimi zai hada da harkar noma zai hada da da da sauran muhimman abubuwa na zamantakewa na mutane. cijo Malam Abrahaman Umar Dikko kenan yanzu sai fagen masu ƙananan masana'antu waɗanda ke ikirarin cewa babu shakka suna da hanyoyin magance matsalar rashin aikin yi a Najeriya da kuma kawo wadata a cikin al'ummar ƙasar. Muddin hukumomin ƙasar suka cika wasu sharda da za su magance ƙalubalen da ke hana sarawar gaban hantsi. Malam Abdullahi Dan Zaria ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan masu ƙanana da matsakaicen masana'antu a Najeriya. duba duniya kasashen da aka ci gaba mafi yawanci kananan masana'antu da manyan kamfanoni da manyan masana'antu na 'yan kasuwa su ne mafiya yawa wanda suke ba wa matasa aiki ko kuma al'ummar kasarsu ko al'ummar jihar su aiki misali manyan kamfanonuwa za ka ga wasu suna iya daukan ma'aikata wani dubu daya wani dubu biyu wani dubu uku in karamin ma'aikata ce za ka karamar sana'a ce za ka iya samun wani ya dauki mutum ashirin mutum talatin to irin wa'annan musamman kamar jihar kano akwai wurare daban-daban daban masana'antu kanana wasu sana'o'in hannu ne wanda za ga suna da buƙatar ma'aikata saboda akwai ayyuka daban-daban da kowane ma'aikaci zai amma idan haka ne eh, ya aka kuka gaza ba su akwai babban matsala guda ɗaya ce zuwa biyu saboda in ka duba yanzu misali kamar ƙasar china ƙasa ce wadda za ga cewa a mafi yawancin kamfanonuwan duniya cibiyar su tana ƙasar china me kawo wannan saboda akwai suna da akwai wutar lantarki tsayayya akwai wuta wadda sannan kuma ga arha shi yasa za ga kamar kasar china suna da ma'aikata ba sa maganar kukan rashin aikin yi saboda duk wani kamfani da zai zo kasar su zai tafi saboda akwai wutar lantarki mu kuma nan aka san haka mu nan ba wutar lantarkin sannan ga tsada sannan kuma ga ga rashin ta ga tsada to a kamar munan har za mu samu wutar lantarki tsayayya sannan kuma gwamnati su sauka mana kuɗin da muke biya na wuta to duk wata masana'anta da ka sani an rufe ta da kuma wanda ma ba su shigo sana'ar ba kowa zai shigo saboda wutar lantarki da kake kallo abu ne wanda yake gyara tattalin arzikin kasa ta kowace hanya da kake tunani saboda akwai ƙananan masana'antu akwai wanda ma ba wai lallai sai ya ɗauki ma'aikata ba shi kan shi kadai zai iya zuwa ya dan ƙirƙiri wani abu wanda zai dinga sa kawo da kan samar ma da kansu wata wani dan abun shigowa taro da sisi kamar yadda na faɗa maka duk kasashen da aka ci gaba duk ba kasashen da ba sa ba da irin wannan gudunmuwar musamman kana buƙatar jari jarin nan kamata ya a ce in ma za a baka shi shi wannan karin ruwa da ake cewa a turance interest kenan ya kamata a ce a dan sauwaka shi ta yadda za a yi shi wanda za a ba wa bashin nan ya samu ya juya har ya iya biya ya kuma kara an san wani kana cewa kamar da gwamnati za ta ɗau waɗannan matakai na samar da lantarki isasshe a sauƙaƙa sha'anin eh, shi kansa interest rate na na kuɗin ruwa da ake ba ba su suka kamfani suke karɓa da kuma sha'anin tallafawa sha'anin jarin ku kenan nan da wani lokaci za a iya uh, magance matsalar rashin aikin yi a najeriya wannan shi ya fi komi sauki saboda najeriya ƙasa ce uh, mai albarka akwai akwai mutane kamar yadda ƙasar china take da shi umma sosai wanda suke shirye lafiyayyu masu ƙarfi a jika wanda za su iya maka aiki yadda kake so ga basira na sami kuɗi mai Ba saurare karshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Malam Abdulrahman Umar Dikko da Malam Abdullahi Dan Zaria kana da waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen wasu na muryar Amurka. Ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum a huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridan ne na yau da jaridar the punch jarida kuma da troito cewa yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya bi sauran sauran shugabannin kasashen duniya wajen yin tofin alatsi ne game da hare-haren bambamai da aka kai wasu coci-coci da otal-otal da ke birane daban-daban na kasar sri lanka a ranar ista jaridar dai ta ruwaito kakakin muhammadu buhari malam garba shehu a wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba muhammadu buhari ya nuna alhinin sa tare kuma da jajantawa iyalai da kuma gwamnatin kasar sri lanka dangane da wannan hali na ta'addanci da aka kai yana mai cewa 'yan najeriya na tare da al'ummar kasar ta sri lanka wajen jajanta musu game da wannan iftila'i da ya afka musu sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka an kama wata 'yan najeriya a birnin hong kong na kasar china inda kuma ake zargin ta da shiga kasar da gram 210 goma sha biyar na hodar iblis bayan da aka kunshe shi a cikin kwaroron roba da ta ɓoye shi a cikin al'auranta bayan da jami'an tsaro suka tsare matar ne da ta dinga fito da wayannan kulli-kulli na hodar iblis kama wannan mata dai ya zo kasa da wata ɗaya ne bayan da hukumar kasar sardiya suka zartar da hukuncin kisa akan wata matar daban da aka kama ta tare da laifin shigar da wasu ƙwayoyi a ƙasar saudiya sai kuma jaridar premier premium times jaridar da 'Detroit' cewa wasu al'ummomi a angwannin nariya da kuma karama a birnin kaduna sun gudanar da zanga-zangar lumana tare da toshe babban hanyar na namde a zikwe expressway su dai al'ummomin sun gudanar da zanga-zangar ne domin nuna fushinsu game da yadda ake ci gaba da samun karuwar yan garkuwa da mutane a yankunan su tare da zargin jami'an tsaro da gazawa wajen tabbatar da tsaro ga al'ummar yankin masu zanga-zangar dai sun yi kira kira ga gwamnatin jihar kaduna da kuma tarayya da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro a yankuna tare da kawo karshen sacewa ko garkuwa da mutane da ake yi a yankuna harin na sri lanka da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da biyu. sai kuma jaridar the nation jaridar detroit cewa yanzu haka da wasu gwamnonin yankin kudu maso kudancin najeriya wato south south sun yanke shawarar tunkarar shugaban kasa muhammadu buhari da zumar shiga tsakanin gwamnati da kuma alkalin alkalin alkalan najeriya da kotun da ke sauraron da'ar ma'aikata ta ba da shawarar a sallame shi daga aiki tare kuma da zartar da wasu hukunci masu tsauri a kansa gwamnatin da kamar da jaridar the nation ta ruwaito sun yanke shawarar shiga tsakanin ne domin ceto alƙalan alkalan walter onoge daga musgunawa karshen sharhin jaridun kenan babin yajibar murai amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Salamu alaikum. Sashen Hausa na Murya Amurka. Suna na ya ku dan da ya ku sarariya. Da Allah, ina son sashen Hausa ku tambayar mana ko ku sa a bincika mana abin da ke faruwa a nan jihar Kaduna domin ana yatsa mana jita-jitan cewa za mu biya kuɗin rage mutum a makabarta kuma in muka kuskure muka rufe a gidajen mu za mu biya waɗansu kuɗi ko mu je mu waɗansu watanni in ba mu da kuɗin a fesin yaki. Shin wannan magana da gaske take daga gwamnatin jihar Kaduna ko ko ɗan yiyar farin siyasa ne suke ta tare da gwamnatin. Salamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana san ɗan takara daga dogon daji ɗan gwal lokal ganin da Allah ta ta na amurka ina son kuɗi yin saƙona ga gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari game da dokar da ya sa ta matakin karancin albashi na dubu talatin ya sa mu hannu to Allah yana kira da shugaba buhari su ku waɗanda ma ma'aikata ba ni a tanadin da ya musu kamar ɗan uwa talakawa yanzu kuma ga labarai a takaice. Maya Zelensky ɗan shekaru 41 da haihuwa wanda jarumi ne ɗan wasan barkwanci ne mai fitowa a shirin talabijin ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarin murrin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kaɗa ƙuri'u. Sakamakon jin bayanan masu kaɗa ƙuri'a ya nuna ya samu kashi saba'in da uku cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi wanda ya kusan ninka abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran don tattaunawa da aka tsara, wadda za ta mayar da hankali kan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da faɗa da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu. To masu aro da aka kawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma cin anjima da misalin karfe hudu agogon Najeriya da jira kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato dot voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. To masu aro da aka makawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da ba Hero Diodune. Mahmud Dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.